bayan kammala taron na majalisar kole na tsaro a najeriya ministan shari'a kuma babban alkalinta abubakar malami ya yi mun karin haske dangane da bayanai da kuma tabbacin da shuwa muhammadu buhari yake da na cewar za a yi zaɓe na gaskiya da adalci bisa ga kyakkyawan tanadin tsaro da jami'an tsaro suka bayyana masa cewa sun yi kuma za a gabatar da shi a ranar zaɓe inda yake cewa harkokin zaɓe suna da bukata har ila yau da kulawa da take da nasaba da tsaro saboda haka bukata ta kama ta a gayyaci hukumomin tsaro domin su yi nasu bayani akan shirye-shiryen da suke ciki dangane da ganin ayi kyakkyawan zaɓe a bisa adalci kuma ingantacce to yau ainihin su hukumomin da ke da nasaba da tsaro da suka hada da chief of defense staff chief of army staff da service chiefs dukkansu da supeto general na 'yan sanda da director general na ss da nia dukkansu sun zo sun yi kyakkyawan bayani na tabbatar da cewa shirye suke kuma tsare-tsaren da suke a kai ingantattu ne kuma akwai shirin yin zaɓe ranar 25. To, kun gamsu cewa yawan jami'an tsaro da ke Najeriya za su wadatu su isa a sa ido akan kowace mazaɓa domin tabbatar da ba a yi fitina ba? hukumomin tsaro sun bamu wannan tabbaci bayyane take cewa an yi zaɓuɓɓuka a kowane ɓangare na ƙasar nan cikin 'yan kwanuka na kuma an yi su cikin kwanciyar hankali da limana saboda mun samu natsuwa da gamsuwa cewa shirin su ingantacce ne kuma sun ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an yi zaɓen nan. amma ka san akwai bambanci tsakanin 'yan ta'adda masu satan mutane ko kone ofisoshin jami'an tsaro da sauransu da 'yan rigingimun siyasa shi wannan akwai wani tanadi na tabbatar tabbatar da cewa ba a samu irin barkewar fitina kamar haka ba bisa ga bayanan da jami'an tsaro suka yi wa shugaban kasa? Tabbacin da shugaban kasa ne ma daga hukumomi na tsaro kenan kuma tabbacin da suka ba shi kenan saboda ka ba mu da wani haufi ba mu da wani dalili na kawo taraddudi ko kwankwanto. akan tsare-tsaren da sun ka shirya da kuma abubuwan da suka daidaitu za su aiwatar amma kamar da ka sani duka bukatu waɗanda suka gabatar bukatu na bangaren hukumar zaɓe bukatu na bangaren su kansu hukumomi na tsaro babu bukata ga ɗaya wadda suka gabatar wadda shugaban ƙasa bai tabbatar da ita ba. Shi kuwa babban safito jiran 'yan sandan Najeriya Usman Alkali ya min tsokaci ne dangane da irin shirin da suke da da yawan jami'an tsaron da za a baza su a kowane lungu na Najeriya domin tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya da adalci. Ai shi zamayen tsaron da ma suke zuwa rumfa ba wai suna zuwa rumfan ne saboda kariya irin kamar na wanda suke son su hana zabe ko wani abu su yawanci wannan wanda muke tura polling station ake cewa su wato yawanci ma ana irin maganan a shiga layi a yi kaza da sauransu ne amma wayanda za su duba irin wannan ai su cikin bindigogi suke cikin kayan aiki suke da sauransu suna patrol suna duk inda irin wannan matsalan zai faru mun riga mun karance su za mu zo mu ajiye irin wannan mutanen saboda ba za mu su su fita ba kuma shine amfanin yawace yawace da sauransu da aka hana wanda duk wannan abin da ka irga ma ba mu sa sojojin da za su fito ba ba mu fito da namban eh, jami'an 'yan sandan ciki da za su fito ba ba mu sa 'yan sandanmu da 'yan civil defense wanda eh, za su fito da kayan yaki na patrol ba babban sufeto 'yan sandan najeriya kenan usman alkali da bayanin da yau manema labaru bayan da aka fito taron majalisar koli na al'amuran tsaro a najeriya umar faruk musamman amurka a abuja najeriya